Ƙungiyar masu maganin gargajiya sun buƙaci haɗin kan gwamnati wajen ba su cibiya da za su riƙa gudanar da binciken magungunan da suke ba al'umma. Magungunan gargajiya wanda akasarin su akan samu daga ganyaye, saiwa, sassaƙe da 'ya'yan itatuwa da ma ƙwayan tsirrai da furannin su Bincike ya nuna cewa kashi tamanin na al'umman nahiyar Afirka na amfani da su. Kan haka ne kungiyar masu maganin gargajiya daga jihohin arewacin Najeriya suka gudanar da gagarumin taron su a sashin binciken magunguna na jami'ar Jos don tattauna yadda za su yi magana da yawo guda da kai kokon baransu wa gwamnati. Shugaban kungiyar a nan jihar plato Lershim Zuriya ya ce, mu ne. gwamnati ba ta yarda da karbi maganin gargajiya cikeke ba da a bamu Research Institute wanda za a gwada so magungunanmu. wato wata cibiya wanda za a rika wanda za a dinga eh wannan ma abu ganin ga abu kaza ne me ne toxic naji? is it accommodative aka ce za a ba mu board wanda za a samu regulatory body up till now ba a iya yin haka ba. Wasu da suka halarci taron daga sassa daban-daban na jihohin Arewa suka ce an samu ci gaba a bangaren maganin gargajiya. Sunana sarkin aska Dr. Sa'idu Wanzami mai kaciya a sa wando. Kullum kokarinmu akan harkar maganin gargajiya ko abin da ya shafi wata jinya a jikin dan adam yaya za mu yi mu yi bincike a gargajiyancen mu gano magungunan da za su rika warkar da dan adam akan cututtukan da ake fama da su. Ba wai mu zuba ido kawai kowane abu sai dai a ce asibiti ne za su yi ba. Alhamdulillah kaga yanzu kamar yanzu akwai cututtuka irin su kansa diabetes ulcer waɗannan su ne manya-manyan cututtuka kamar su hiv duk muna ƙoƙarin yaya zami yi mu ga mun inganta magungunanmu ya tafi da zamani wajen warkar da irin waɗannan cututtuka. Sunana Dr. Abdullahi Nusa Gizo na fito daga jihar Kaduna. Mun daɗe muna ba da gudunmuwa bisa kan wa'inan cututtuka. Sai dai 'yar matsala guda ɗaya da muke fuskanta ita ce matsala ta su orthodox doctors wanda ba su ba mu dama wanda za mu yi nuna potentiality dinmu da ƙwarewa mu akan wannan ayyuka malaman asibiti amma irin mutanen da suka yarda da irin ayyukan mu su sun san irin abin da suke samu kuma cikin yarda Allah ana samun waraka ni mai magana Dr. Alhaji Sani Bakoji Ciroman Askan Gombe yanzu kuma ci gaban da muka samu saboda ƙara inganta lafiya in ka je bishiya zaka sassaka sai ka tabbatar wannan bishiyar tana da lafiya in bukatan ka karfin itacen ya kai ka shanya shi a rana sai ka shanya shi a rana saboda karfin sa ya rago ya baka abin da kake so in kuma wanda zaka shanya shi a cikin daki ne ko a waje a rumfa sai ka shanya shi a rumfa har ya kai ga matsayin da zaka nika shi ka hada shi ya baka abin da yake so sanyi mai kumbura jiki sanyi mai haddasa ciwon kai mallaki wannan itaciya itaciyar gauraka wallahi duk shegiyar ƙaryar ka ba mai baka wannan itaciya sai mun du mu baka itaciyar sunkuru wahala ta ƙare albarkan manzon Allah irin tallan magungunan gargajiya kenan da ake yi a kasuwanni da sauran wuraren cinkoson jama'a Na zanta da wasu don jin ko suna shan maganin gargajiya? Sunana Usaini Muhammad. Gaskiya maganin gargajiya iya daga cikin maganin nuwana. Har ga Allah ban damu da shan magani kwara bature ba saboda idan na sha yakan sa ni hamami. Sunana Awal Mazanjiya. In abu ya same to sai na fara zuwa asibiti. In na ga abu ya gagara to sai in yi amfani da na gargajiya amma shi ma ba anyhow ba kowane lokaci ba. Sana Aisha Hussaini. Kin na shan maganin gargajiya? Mm, na taba sha sau ɗaya dai. Na malaria da typhoid, amma gaskiya magani yana da kyau ya mun amfani. Sunana Zakariya. a ni ba na shan maganin gargajiya saboda ni a iya fahimta ta in ka sha maganin gargajiya kamar yadda nake da hawan jini zai iya tsere maka da hawan jinin amma kuma a time din da baka zato hawan jinin zai iya dawowa ya maka illa farfesa muhammad ibrahim jawa ya ce kamata ya yi hukumomi su mai da hankali wajen horar da masu maganin gargajiya kamar yadda ke faruwa a wasu kasashen da suka ci gaba eh, gaskiya hanyar da za a samu haɗin kai shine kawai maganin gargajiya a koyar da ita a hanya ta nezamiya to a nan ne kawai zai shi ma karan kanshi zai ji yana mataki kaza na ilimi na bature ma yana mataki kaza to babu damuwa a ciki shine abin da ke faruwa a dukkan duniya wuraren da ake cewa sun ci gaba kamar china india duka mai maganin gargajiya yana da wani mataki na ilimi wanda ba za ka rena mashi ba zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya